yanzu su kansu a cikin daji na sambisa saboda barin wutar da ake masu a wato kawunan su shugabannin 'yan ta'addan ya rarrabu misali ranar litinin har ma aka sami wani bala'i da ya fada masu ko da yake mu alheri ne gare mu wanda duke son zaman lafiya saboda babban jami'i da ke hada masu bom ya nemi da ya ga uwar bari ya gudu to wani da ke tsaron lafiyar shi shugaban nasu ya ɗauki bindiga ya harbe shi take yanke ah. to kaga sun yi asarar wani jigo da yake hada masu bama-bamai to kuma aka sami wanda ya gaje shi shi kanshi da ya gaje shi wani wanda suke kira jilal labib shi ma yana so ya nuna kwarewar shi wajen hada bom ya tashi ya fasa mashi idanu yanzu haka ya zama makaho to ka gani wani abin alheri ne ga remu to ka ambaci cewa wani mai ga ko kuma mai tsaron shugaban su shin wane ne shugaban su ne yanzu a kowa sani ai shugaban yan ta'adda na boko haram abubakar shekau ne to saboda haka rahotannin da aka bara ba cewa ya mutu din nan ƙarya ne yana nan da ransa Eh, abin da muke so ka gane mu dai ba mu ce maka cewar gashi mun tabbatar maka da cewar shugaban 'yan ta'adda na boko haram an kashe shi ba ko ya rasu idan har muna da tabbacin haka za mu gaya maka saboda haka shi abin da ya faru ranar litinin tabbaci hakikan wani ne mai tsaron lafiyar shi shugaban 'yan ta'adda na boko haram abubakar shekau shi ne ya kashe wannan mai hada bom din da shi ya karaya yana nema ya gudu to kuma wanda suka dora ma nauyin hada bom din ko jagorancin haka shi ma garin hadawar allah ya kama shi ya zama makaho yanzu haka kana kuka shiga ka ambaci cewa kun ce a akalla mutum biyu cikin 'yan matan cibok da aka sata ko kuma masu karatu a wurin shin a fahimtar ku ha yanzu waɗannan galib sauran 'yan mata kusan metan ɗin nan suna wannan dajin ne ko kuma ina suke ya hakikalin gaskiya muna zaton haka muharin ma dalilin da ya sa muka kullo da wannan sabon salo na yaƙi wanda a turanci ake ce ma operation crackdown Mm. shi wannan operation crackdown dama yana da manufa guda biyu na farko shine a kaɓe 'yan ta'adda na boko haram na biyu ko ta biyu wannan manufa shine a tabbatar duk wasu mutane da 'yan ta'adda na boko haram suke rike da su a wannan daji an kubutar da su to ba mu raba ɗaya biyu muna kyautatan haka kuma don haka muna aiki kan haka ba kuma nan ba duk inda har ya sa allah ya sa 'yan ta'adda na boko haram suka je suka rike wasu a za mu kokarin mu ceto su duk ma inda suke abinda kawai muke so mutane su fahimta shine waɗannan 'yan ta'adda na boko haram yanzu sun ga galibin galibinsu suna lewa ko suna wa gudu daga wannan sansanoni nasu na dajin sambisa dole ne a taimaka a rika kula in aka gaba ko huska ko kuma aka ji wani labari a sanar da mu. A ganin cewa kun yi magana da ita Amina Ali ba ku da fargabar lafiyar su sauran 'yan matan nan da suke wurin ganin yanzu kace sun ga uwar bari suna gudu watakila kuma su bullo da wasu mugayen halaye ganin an san abubuwa da suke a da kuma akwai raɗe-raɗen cewa suna amfani da mata daga cikinsu da suka gawurta ko suka wanke wa kai wajen kashe yan uwansu mata da suke wurin ba kwa fargabar cewa akwai matsala game da lafiyar su waɗannan sauran yan mata da ake garkuwa da su dole ne ya kasance ya kasance kowa yana da fargaba irin waɗannan abubuwa musamman ma in aka ce yau kana abin ga kana mutum yana kare a hannun 'yan ta'adda waɗanda ba su da alƙibla ba abin da suka sani sai dai ko su kashe ko su jima mutane rauni ko kuma su salwantar da dukiya da sauransu to dole ne akwai wannan damuwa amma duk da haka abu idan ya zama dole a bayan da za a yi amma ana bakin kokari a tabbatar da cewar duk ma inda suke an ceto su sannan kuma akwai matakai da dama da aka ɗauka abinda nake so ka fahimta ba wai aiki ne na sojoji kawai ba akwai ah, haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da kuma a wasu 'yan gari da suke taimaka musamman ma bilan jtf da dai makamantansu babban hafsan mayakan kasar najeriya ya ce kun yi wa dajin sambisa zobe baki ɗaya kun yi wa wurin da'ira ba halin su waɗannan 'yan ta'adda su gudu haka magana take idan kuma haka ne wacce irin nasara kuke samu wajen hana su barin wannan da ba wai ba yanke haka wannan magana take kuma zancen nasara ko da za a yi na gaya ma muharin aka rika samun nasarorin da ake samu yanzu. Ka yi kira ga jama'a ga cewa su baku haɗin kai ga in suka ga baƙi da sauransu menene martanin jama'a gare ku ya eh, muna samun haɗin kai daidai gwargwadon hali misali kaga abin da ya faru a kano sannan kuma kamar abubuwan da suka faru a wajen dambuwa a 'yan kwanakin da suka wuce da sauransu sannan kuma a wani albishirin ka da nake so ka gane dan ma ba mu kai ga shaida mu duniya ba ko shekaran jiya nan an kama 'yan ta'adda na boko haram a garin lokoja saboda ainihin a taimakon ko kuma yadda mutane suke ba da haɗin kai suke kai koke ko rahotanni in sun ga abin da ba shi kenan ba da dai sauran garuwa da dama ba nan ba har a jihar bayelsa an kama saboda mutane sun tsegunta ko ɗazu a jihar rivers da muka je an kama wasu da dai sauransu to abinda muke so mutane su ci gaba da ba da haɗin kai kenan sannan kuma idan ka lura ko can bakin dagar da gehenta akwai mutanen gari waɗanda dama suke ba sojoji haɗin kai misali musamman ma irin sibilan jtf waɗanda su suka san dajin kuma suka san hanya kuma suka san waɗannan mutane da su ake aiki suna ba da haɗin kai suke a tona masa asiri da sauransu to baya ga waɗannan waɗanda suke aikin sa kai abin da muke so mutane su lura da shi ko kuma su ankara da shi shine cewar yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ya jibanci ko ya shafi kowa da kowa ba mm. wai kawai za ka zira ido ba ne sai jami'an tsaro dole ne ya kasance duk abin da ka yi ka rika lura da gabanka da bayanka hagunka da dama in ka ga abin da ba shi nan ba ka shaida dama hukuma ta haka sai ka ga ba ma wai harka ta ta 'yan ta'adda ba duk wasu tunannu na gari za a samu kafin su kai ga an fahimci abin da suke ciki an kama su an hana su hakan nan. Mm. Eh, kana ko ka shiga akwai wasu jaridun najeriya da ke buga labarin cewa akwai wasu fayafayen bidiyo da ke yawo na yadda aka nuna wasu mata da suka gawurta wannan harka ta boko haram wata mace suna shirin za su kashe ta tana roƙo don allah a cece ta su yale ta amma duk da haka suka ci gaba suka kashe ta kuna da majiya kuna da samun labarai irin waɗannan abubuwa da ake zargin wasu mata cikin 'yan ta'addan suke yi kwarai eh, da gaske don haka ne ma ya kasance duk da aka ceto mutane daga hannun 'yan ta'adda na boko haram ake masu bincike kwakwak ba don komai ba a tantance wane ne ko wace ce waɗanda 'yan ta'adda ne da waɗanda kuma su ba ruwansu da ta'addanci mm. kuma ba wai kawai yadda suke ma mata kisan gilla ba ta mutane akwai dabaru da dama da suke salwantar da rayukan jama'a misali ma ba ga wannan mata da aka yi mata yankan rago da sauran jami'an tsaro da sauransu sukan ma kama mutum a ɗaura shi kafa hagu a ɗaura ta a mota ɗaya can ta gabas ɗaya kuma kafa dama a ɗaure ta ita ma ɗaya motar ta yi yamma misali har sai sun kai ga keta mutum ko kuma in ma suka ga dama su zo kamar yadda ake haɗar dawa su rika raɗa mutum har sai Allah ya mashi cikawa abubuwa ne da ba ma kyan gani kuma ba jin daɗi ba ba daɗin haɗi to amma abin da mutane muke so su fahimta shi ne cewar 'yan ta'adda na boko haram sun daɗe suna banna kuma ba wani abu suke da manufa ba ce kawai dai son burin cimma wani buri ko wani son kansu amma ba addini ba ne ba ba wani abu ba ne ba don haka mutane ne umarmu kuma kusan in ce shedanu waɗanda ma Allah ma yana wadai da su ya matsi ne masu don haka mutane dole su ankara da waɗannan abubuwa ba an yi ba ne don a tayama da mutane hankali amma da tabbatar masu da cewar ga irin mutanen da ake fama da su don waɗanda suke kokanto ko kuma suke wani ɗare-ɗare ko kuma suke neman su goya masu baya su bari cewar mutanen nan shekanu ne ba mutane ba ne waɗanda za su za a yi wata hulɗa ta kirki da su